الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل وهذه الأعمال الباطنية كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن التقى وإن التقى مقامه وأما الخزن فلم يأمر الله به ولا رسوله بل كان نهى عنه في مواضع في مواضع وإن تعلق بأمر الدين كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون وكقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقوله تعالى ولا يحزنك قولهم وقوله تعالى لكي لا تأخذوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وأمثال ذلك كثير وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يبقى مضرة فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يستلم في كذنه محرم كما يؤذن على المصائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعاقب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعاقب على هذا ويرحم فأشار بيده إلى لسانه وقال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب ومنه قوله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وغيبت عيناه من الحزن فهو كظيم وكان يقترن بالحزن ما يصاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة من, من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوالي ذلك ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك معمور من الصبر والجهاد وجلد منفعة ودفع مضرة نهي عنه وإلا كان حسب صاحبه رب الجسم عنه من جهة الحزن وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به ورسوله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 a wannan yammaci na ranar talata daren laraba ishirin ga watan rajab hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan haɗuwa ta mu ta mako mako a cikin karatun littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya bar duniya shekarar hijira 728 kuma al-istafun darussan mu wannan shine darasi na wannan shine darasi na nawa wannan darasi na goma a cikin wannan littafi a jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na hamsin da hudu za mu tashi sabon fasali wanda dai duk yana da alaka da abinda ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi a kansa wadanda su ne al'amalul qalbiyya wato ayyukan da suke da alaka da zuciyar bawa malam yake faslun وهذه الأعمال الباطنية كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن التقى مقامه malami yace waɗannan ayyukan al'amalul batiniya ayyukan da suke da batini wato ayyukan da suke da alaƙa da zuciyar bawa kamar san Allah kamar ikhlasi tsantsanta addini ga Allah shi kadai wata wakule alaihi da dogaro ga ubangiji shi kadai war rida anhu da yarda da abin da ya hukunta wani lahu zalika da abin da yake kama da wannan yace ha ma'murun biha fi haƙƙin al wal 'amma waɗannan dukkaninsu ayyuka ne da aka yi umarni da su ga mutanen da suke keɓantattu ko mutanen da suke gama gari wato kowa da kowa an umarce shi da wannan la ya kunu tarkuwa mahmudan fi hali ahadin wa yalittafa maqamuhu barin waɗannan ayyuka ba zai zama abin yabo ba ga kowane irin mutum ne komai matsayinsa wannan shi ne abin da ibn taymiya yake faɗa cewa waɗannan ayyuka da yake magana a kansu abin da ya shafi san Allah abin da ya shafi ikhlasi abin da ya shafi tawakkali abin da ya shafi arraja wato kyakkyawan fata a gurin ubangiji abin da ya shafi wato al-sabru ala qada'ihi hakuri bisa abin da ubangiji ya hukunta waɗannan da ire-iren su dukkanin su ayyuka ne da ubangiji ya yi umarni da su ga kowa da kowa babu wani wanda zai ji cewa shi ba wajibi ba sai ya yi waɗannan ayyuka a kansa kamar yadda za mu zo mu karanta bayanin da ibn taymiya yake yi na wasu daga cikin ainihin sufaye waɗanda suke ganin at-tawakkulu ala Allah ba wajibi bane akan wasu da zai zo yayi magana akan wannan cewa waɗannan ayyuka ne da suke zama wajibi ga kowa babu wani mataki da mutum zai kai waɗannan ayyuka su saraya gabarinsa ko wani irin mataki ya taka to wannan aiki yana nan wajibi ne a kansa tun daga kan ƙololuwar manzanni har zuwa kan mafi ainihin kankanta a cikin wannan al'umma ta suka ibada wannan aiki wajibi ne a kansa sai ce wa amma al-huznu falam ya'mur Allah bihi wala rasuluhu amma an tsarbakin ciki sun yi tabakin ciki ya nuna damuwa wannan ubangiji bai yi umarni da wannan ba haka nan manzo sallallahu alaihi wa sallama bai yi umarni da bakin ciki ba bal qad naha an fi mawadi'a bari ma wannan magana a gurare da dama ubangiji ya hana bakin ciki wa in ta'allaka bi amri dini ko da kuwa wannan bakin cikin da damuwar tana da alaka da al'amarin addini ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wala tahinu wala tahzanu wa antum al'a'launa in kuntum mu'minin wala tahinu kada ku yi rauni wala tahzanu kada ku nuna damuwa da bakin ciki wa antumul a'launa ko ne a sama in kuntum mu'minina matukar kun kasance mu'minai wa qawlihi da fadarsa wala tahzan alaihim wala taqu fi dhaysin mimma yanfurun kada kai bakin ciki gare su kada kai bakin ciki saboda su kuma kada ka zama a cikin kunci saboda abin da suke yi na makirci وكقوله لفقرك الله تعالى إذ يقول لصاحبه لو تشند النبي صلى الله عليه وسلم يجي فتا وأبو جنسا إن أبو بكر لا تحزن كذا كجابو كذا كيفات لي إن الله معنا لن أبيد لنا كالجم وقوله لقدرت ولا يحزنك قولهم كذا مجنجلون تسكيه يفكر كامك وقوله تعالى لقدرت لكي لا تأتوا على ما فاتكم بل كذا كجابو a bisa abin da ya kuce muku kuka raka wala farko bima atakum kada ku yi fariya ko farin cikin girman kai da abin da kuka samu ko abin da ubangiji ya ba ku wa amsalu zalika kafir ila iren waɗannan ayoyi suna nan da yawa abin da ibnu taymiya yake so ya tabbatar maka anan shine rantsar da amuwa da bakin ciki da tararrabi da zulmi wannan ba wani abu bane da Allah ya umarni da shi yake a sun ya zauna kawai babu abin da yake yi sai nuna ta da bakin cikin sai da zulumi da koke sake wannan ba addini bane Allah bai yi umarni da wannan ba shi manakon haka ma madadin haka ma a gurare da dama Allah maɗaukacin sarki hana waye ko ya dai zo da sigar hannu ko kuma ya zo da sigar korewa kamar inda ya kawo mana ayoyin da suka zo da sigar hannu haka nan akwai ayoyin da suka zo da sigar korewa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga nan siga ce ta korewa to haka alqur'ani yayi ta'amuli da bakin ciki da tarabi da zulmi babu inda alqur'ani yake kai zulmi ko tarabi ko ka zauna kai ta bakin ciki kana kuke kuke wannan baya da cikin addini sabanin tawakkali sabanin haƙuri sabanin arrida da qada illa sabanin arraja bima inda Allah sabanin alkhawf min Allah wannan wani abu ne da zai tsara wa mutum matsayi a gurin ubangiji amma bakin ciki ubangiji bai yi umarni da wannan ba Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin bayan ubangiji ya faɗi irin abin da ya samu musulmi a yakin Uhud wanda har an yi wasu daga cikin musulmi da dama aka kashe su a wannan lokaci kafirai suka samu wata yar nasara da kaitacciya ta wani dan lokaci akan musulmi wanda suka far musu har suka kashe musu wajen mutum saba'in to a wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya faɗa wa mu'minai irin wannan musiba da ta same ya kuma gaya musu cewa wannan nasara da kafirai suka samu ta ɗan takaitaccen lokaci ba ita ce take nuna cewa kafirci zai zai ɗaukaka ba ko kafirci zai kafa daula ko kafirci zai samu wani matsayi a doron ƙasa a kafin damu wannan wani abu ne ɗan takaitacce akwai lokacin da zai zo akwai lokacin da zai wuce saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya musu cewa su dubi irin abin da ya faru a tarihi mana sai shiro fil ardi sun ban duro kai baka na asir kai baka na asir rasul mukaddiri ku yi tafiya a doron ƙasa sannan ku duba ku ga yaya karshen al'amarin masu ƙarya ga manzanni ya kasance yaya karshen al'amarin masu faɗa da Allah da manzannin sa ya kasance Allah madaukakin sarki ya halaka su ya kawar da su daga doron kasa saboda haka kada ku ma ku damu ganin cewa na cikin wani ɗan takaitaccen lokaci sun samu wata ɗan nasara takaitacciya kan wannan ba shi yake nuna za su yi galaba a kan kuma hada هذا بيان لله وهدى وموعظة للمتقين sai ce wala ta jizu wala ta gani wa antum al a'launa in kuntum mu'minin Allah ya kada ku yi rauni saboda abin da ya same ku din nan a ranar Uhud kada wannan ya sa ku yi rauni ku bar ainihin tashi wajen yunkurawa don taimakon wannan addini kada ku yi wannan rauni wala ta tahzanu kada ku yi bakin ciki akan wannan abu da ya same ku kada ku yi bakin ciki game da waɗanda aka kashe muku a yakin Uhud wannan ba shi yake nuna cewa karshen ku ya zo ba ko kuma musulunci ba zai yi nasara ba wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin ko ne za ku zano a sama matuƙar kun kasance mu'mini matuƙar kuna da da imani matuƙar kuna tattare da wannan sifa to kada ku yi shakkar cewa ku ne a sama ko ba komai ba ko ne a sama ta karfin hujja domin hujjar ku ta ta fi hujjar da kafirai suke da kai da har suna da hujja da hujjar ku ta fita su saboda haka ku suke da abin faɗa don haka wannan shi zai ba ku rinjaye ko da kuwa a fagen yaƙi an yi nasara a kan ku to a fagen hujja kuma ku ne a sama ko kuma a'a kada ku yi bakin ciki ku ne a sama matuƙar kun kasance mu ne domin Allah maɗaukacin sarki ya yi alkawari زي رجاي أكون وأن زي بعد رجاي بعين النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله لأهل بنا أنا ورسلي وبن ديانو بوتا يا وجب تتي واشي زي رجاي شي لأين يمن ذنبوتا فإن حزب الله هم الغالبون لندلر الله إكتكي تكي رجاي وبن يا رب والنبي saboda haka ko da a wani ɗan lokaci abokan zaben ku sun samu rinjaye akan ku wannan ba rinjaye ne mai dorewa rinjaye ne ɗan takaitacce na wani ɗan takaitaccen lokaci daga baya ubangiji zai ba ku rinjaye mai dorewa a kansu to shi ne abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa a wannan aya kada su yi rauni kada su yi bakin ciki kaga a wannan aya ubangiji ainihin ya hana su yin bakin ciki ya hana su nuna damuwarsu da dindini da tare da bi akan abin da ya same su wani ya hana su wannan domin abin da yake jawowa mutum ya shiga cikin bakin ciki da wuce abu biyu ba abu biyu sun ke haddasa wa mutum bakin ciki in ba su kula da mahbub au kula su maslub wato abin da kake da shi ka wanda zai sa kai bakin ciki ko kuma abin da kake nema baka samu ba ka zo ka kasa samun shi wannan shi zai sa ka bakin ciki waɗannan abubuwa biyu suke sa ɗan adam ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin bakin ciki ko da yana da wani abu da yake so a waye gari ka ga ya rasa wannan abu wannan ya tashi bakin ciki matar mutum da yake kan tana kan shi Allah ya karɓi wannan zai tashi bakin ciki dukiyar da yake juyawa yana kasuwanci da ita yana samun riba yana samun abinci lokacin da ubangiji ya saukar masa da wata jariha wani bala'i ya tafiyar da ita wannan zai tashi bakin ciki ya rasa abin da yake so ma'ana abin da yake so ya kuce maka ya waye da ya tsaye ka gaban ka ko kuma abin da yake ta nema tukuru da zo ya rasa yana neman aure a kasa shi wannan ya sa shi bakin ciki yana tsammanin zai samu wani riba gagarima daga wani ciniki da ya kulla sai a waye gari kuma riba ba ta samu ba wannan ma ya sanya shi wato ainihin bakin shi ba ka waɗannan abubuwa guda biyu suke jefa ɗan adam cikin bakin ciki kamar idan dan adam ya san cewa dukkan abin da yake da ta'adduki da duniya tsanta to ba komai bane a gurin Allah لو كان دنيا تعدل ba'uba ma ta بعوضة ta تقى كافر منها شر سماء da a ce ainihin duniya a wurin Allah tana da matsayin cikin sauro to da kafiri ba zai samu makwarwa bai sauro ba wato da tana da wannan daraja kafiri ba zai samu kowai ba a wurin ubangiji saboda haka da tuna cewa ita duniyar nan gaba ɗaya kurkuku ce a gunta الدنيا كمان الذي تجمع المؤمن وجنة الكافر يقول يا قرقك في تمومي وما الجنة في كافر فإذا تذكر إذن لإما كان هذا من يشعر أن الدنيا كان كما أشكنت كذا ولن يسعى يشغل يجفل يدوك شواء أي لما سعب ذكر أبن ليك بقاطة يمن تلاجرة أعيسان آه، شواء وانا وانا كي لدنيا وما وانا لإما تلاجرة ba iske kake nuna cewa ya fito da cikin wannan kurkuku da aka faɗa ba musamman ma idan ya tuna cewa abinda ubangiji ya ajiye mata a ranar gobe kiyama idan ya mutu bisa da imani ya fi zama alkhairi ya fi wanzuwa to babu shakka wannan zai ƙara ya shi ya fahimci cewa ai wannan ni'ima da yake ciki ni'ima ce wacce take mai mushewa ni'ima ce wa take ba mai ainihin dawama ba kuma rayuwar dan adam har kullum a lulluɓe take da abin da zai sanya dan adam ya baki ko dai abin da ya wuce ko abin da yake ciki ko abin da zai zo nan gaba da wuya da dan adam ya rayu har ya gama rayuwarsa ba tare da ya gamu da abin da zai kasanta masa ba abin da zai sa shi damuwa abin da zai sha shi dundumi da tarar ko dai ya damu kan wani abin da ya gabata ya riga ya wuce ko kuma ya damu akan abin da yake ciki halin da ya samu kansa a ciki ko kuma ya damu akan wani abin da yake tsammanin zai faru gare shi waɗannan abubuwa guda uku ko waɗannan zamanin nuka uku almadi wal hal wal mustaqbal duk suna dauke a wasu lokuta da bakin ciki da rayuwar ɗan adam shi yasa ma wasu daga cikin malamai suka ce idan ka ji wani ya yi maka addu'a ya ce Allah ya raba ka da bakin ciki to abin da yake nufi Allah ya karɓi ranka Allah ta bai gama ta da bakin ciki to ma'ana dai ka gama da zama ba kai a duniya nan dai za ka rayu a duniya Ba sai ka gama da bakin ai ko a gidanka an zuba maka abinci yaron ka ya duro ya ya ainihin tsarar da ka bakin za ka damu ke gaba ɗaya Allah ya raba ka da irin wannan ma'ana a duniya gaba ɗaya haka rayuwa tattare take da abin da zai kawo cikas a zuciya sai dai wannan abin da zai kawo cikas a zuciya ubangiji yana nuna maka cewa kada ainihin ya zama na shi ne zai shagaltar da kai gabarin addinin ubangiji ko ainihin ya hana ka haƙuri da juriya kada ka zama mai raki mai yawan kai kuka saboda abin da ya same ka ka zama mai juriya mai haƙuri haka rayuwa ta ka kula cewa babu wani dan adam da yake rayuwa a doron kasa face shi ma irin haka yana samuwa gare shi idan ka tuna cewa in bakin ciki ne ya same ka saboda ka rasa wani abu to ka lura akwai wanda ya rasa sama da abin da ka rasa sai abin da ka rasa in ka kiyasta shi da na wani sai ka ga dan kaɗan ka rasa to kaga wannan sai ya sanya ka ainihin ka samu asulwan wato ka ji sanyin zuciya har kullum idan ka san cewa wani abu na damuwa da ya faru gare ka ba kai kaɗai ya faru gare ka ba ya faru ga mutane da yawa wannan ya kan sanya zuciya ta ɗan samu kanyi kamar da larabawa suke da idan an makaffat duk lokacin da musiba ta zama ta gani to sai ta zo da Ka kaji cewa ba kai kaɗai ba in kawai wa ya baya gare ka za ka ga mai irin matsalarka ta dubu gaba za ka ga mai irin matsalarka dama hagu za ka hango da irin matsalar ka wannan sai sa ka ji sauki sai ya sa kansa kansa din saka wata aka kashe masa dan uwa a kansa lokacin da aka kashe masa dan uwa saka a wurin ya tsaya kan su na jahiliya sauran tana koke koke tana nuna damuwarta da kashe masa dan uwa wanda suke so yake santa yake taimaka masa a rayuwa take faɗa a cikin irin abin da take faɗa na yabansa فيذكرني طلوع الشمس سخرا واذكره لكل غروب شمسي ولولا سفرة الباكين حولي على اخواني من لفتت نفسي شيء سند لا نعتبر في ساتنا من توانا سخر حتى لندن سند تفاعل في ساتنا من توانا سخر في شعب عدن يوم ما سقوا كوكا وعكا رجل ينقوان سدتكي دولة دني لا نعتبر ma'ana saboda ina ganin ba ni kadai abin ya sama ba sai samu da dama daga cikin mutane wannan ya sa na da samun asulwa nake samun sanyin zuciya wanda har ba zai kai ni wanda har zai hana ni ayyukan kashe kai shi ya sa Allah madaukakin sarki a alqur'ani ya nuna cewa kafirai lokacin da za a jefa su cikin azabar jahannama samuwarsu kasancewarsu suna da yawa a cikin wutar da annaba wannan ba zai sa su samu sanyin azabar ba ba zai sauƙaƙe musu wannan azabar ba sabanin kai abin da yake faruwa a duniya na idan musiba ta zama mai gamewa za ta za ta zo da sauki to amma a lahira ba haka bane wannan ka'ida ba ta da ainihin gurbi a lamura Allah ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun ku gaba ɗaya a cikin azaba kun yi tarayya wannan a yau ba zai amfane ku ba in a duniya kuna samun haifa sauki akan wannan to anan lahira samuwar ku gaba ɗaya a cikin azaba ba zai amfane ku ba saboda haka shi bakin ciki kamar da ibnu ne ke cewa lam ya'ti al al-qur'an illa manhiyan anhu aw manfiyan wato bakin ciki a alqur'ani bai zo ba sai dai ko kaga an hana ko kuma an kore kamar wannan ayat da muka karanta wala tahinu wala tahzanu وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فقدر الله ولا تحزن عليهم ولا تك في ذلك مما ينكرون الله يتجاوى النبي صلى الله عليه وسلم kada ya bakin ciki ganin cewa sun yi imani da abin da ya zo da shi na gaskiya bayan ya yi musu bayani ya kara bayyana musu ya musu ainihin sharhin addini filla filla kuma duk da haka sun yi imani da shi wannan kada ya bakanta maka wala ta kufi zantin min ma yankurun kada ka zamo cikin kunci cikin abin da suke yi maka na makirci wato abin da ya riga ya gabata kada ya sa ka bakin ciki haka nan abin da kake ganin suna ta kulle kullen za su yi maka nan gaba sai ma kada ya sa ka damuwa haka nan Allah yake cewa iz yaqulu li sahibihi la tahzan innaka amana yayin da Allah madaukakin sarki ke ba mu labarin wutar annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zai yi hijira zuwa madina a lokacin da suka shiga kogo za su tau suka boye saboda kada kafirai su gansu wurin shawa da suka fito neman su kada su same su a lokacin wurin shawa sun zo har ainihin gindin wannan kogo da sai da abubakar ya gansu sai ya samu damuwa har yake cewa ya rasulallah da ɗayansu zai leƙa ƙafafuwansu zai zurkusa ya leƙa tsakankanin kafafuwansu kafafuwansu da ya gan mu النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبو بكر ما يسمى منك غمسون بيو ألا شيء لنقول لا تحزن إن الله معك كذا ka damu Allah yana tare da mu to shine Allah yake ba da labarin wannan kissa إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم Allah maɗaukakin sarki ce idan har ku ba ku taimaka masa ba, to Allah ya taimaka masa lokacin da kafirai suka fitar da shi da ƙasar. Wannan shi yake nuna maka dukkan irin abin da zai same ka na bala'i ko na tashin hankali. Ka sani cewa wala'alla wannan zai zamo maka dalilin ɗaukaka zai zamo maka dalili na karbuwa a gurin Allah zai zamo maka dalili na karbuwa a gurin mutane kada ka ɗauka dukkan wani abu na bakin ciki mai bakanta rai idan ya faru gare ka kada ka yi tsammani cewa wannan shi yake nuna ƙarshen karatu wala Allah a ƙarƙashin wannan abin da kake tsammani ne na bakin ciki ne a ƙarƙashin sa ubangiji ya sanya alkhairi ne وعسى أن تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا لا أقول إيه إن أبوك وبيني يسمي الخير ملوى أشكيك عارف ألوك شمت إيه فألوك إيه تجبعك أما لك بايا وبيني يسمي الخير ملوى أشكيك وأنك أبوك فقدت يوا أين أبوك أشياء الخير شيئا هل كل من وقت أنت في إذا أين من سبعتي أزوجي أسوك وباسع لو كان أبن بذي بطن تامس رجل wani abu ne da yake nuna ƙarshen rayuwarsu yanzu sun kuma sun gama sun kaɗe sun kakkaɗe ta suna ɗaukar cewa wala Allah Ubangiji ya musanya musu da mafi alkhairi da wannan abin da suka rasa ko ya faru gare su na sashi rai Ubangiji ya musanya musu da mafi alkhairi daga wannan ka duba annabi sallallahu alaihi wa sallama kafirai suka matsa masa sai ya bar ƙasarta, sai ya bar mahaifarta, sai ya bar danginsa suka takura masa suka takura wa sahabbansa suna zo su da duka da tsangwama da zagi da bakar magana wannan abu ba abu ne da zai ainihin faranta wa annabi sallallahu alaihi wasallam rai ba ba abu ne da zai faranta wa sahabbai ne daga baya ubangiji ya ba shi umarnin cewa ya fita ya hija ta ga fitowa mutum ya fita ya bar ƙasarsa inda aka haife shi ya bar danginsa ya bar yan uwansa ba karamin bala'in ba ne a rayuwa musamman idan ya kasance tilasta maka za kamar yadda Allah ya wala Allah ka tanna alaihi alaihi tulu anfusakum aw yakhruju min yi ma fa'aluhu illa qalilun min da a ce ku ta musu cewa ku kashe kawo kanku ko ku fita daga gidan da jinku da ɗan kaɗan ne daga ciki za su yi wannan ka duba a cikin wannan aya ubangiji sai ya haɗa kashe kai da fita daga ƙasarka a ne suke zo an kuka ku a wasu domin diyari wanda yake nuna maka wato da a ce ka fita daga gidanka ko ƙasarka ka bar danginka da iyalanka da mahaifarka da a ce ka kashe kanka abu guda ne babu bambanci saboda girman wannan ubangiji ya haɗa su wuri guda ce kuma da ɗan kaɗan ne za su iya yin haka ko su kashe kan nasu ko su fita su bar garin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi wannan umarni ya fita shi da sahabban amma da ƙarshe yaya abin ya kasance nan sallallahu alaihi wasallama ya kafa daula a madina daular da ta yaɗa musulunci ko ina a duniya har daga ƙarshe ya zo ya zama na markan gaba ɗaya ta shigo sa sauran jaziratul arab gaba ɗaya ta shigo sa daga nan zaɓen da suka fantsama duniya suka yaɗa musulunci ko ina da ina kun ga daga wannan abin damuwar ƙarshe ya zama kuma alkhairi mai yawa وعسى ان تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا تعرفوا في كنت ابو ابيه يتنيا الخير من يوى اتشتنسا مصور هكا دلوك سنة وانا ابو يطرع وقالي تنبع سيغير kada ka dauka wannan shi yake nuna cewa al'amarin ka kuma ya zo kai tsaye a ka dauka wata kila ta ahmad ibn hanbal sa shi a kurkuku an dake shi an masa bulala an wulakanta shi an tozarta shi ya ji bakakken maganganu iri amma daga ƙarshe ya ya zama sai ya zama imamu ahli sunnati wal jama'a sai ubangiji ya bashi imama fi din shugabanci a addini wanda shine sunna kololuwar shugabanci ka zama shugaba a addini kalaika mu'minai suke addu'a waj'al la lil muttaqina imama ka zama kana da shugabanci a addini saboda haƙuri da yau ta ƙarƙashin wannan haƙuri da wannan bala'i ubangiji ya fito masa da wannan matsayi al'imamatu fiddi ainihin mu duba ibn jauzi lokacin da aka tsangwame aka nuna masa kiyayya da gaba har aka kore shi daga bagdad a dalilin wannan ya fita daga bagdad ya ya haɗu da wani malami ya karance alqur'ani da alqira'atu saba kira'o'in nan guda bakwai lokacin da ake daga garinsa a wannan lokaci baya ainihin zaton cewa yana jin cewa wani abu ne da bakin ciki ya sami amma bai san cewa a can gaba kuma zai ciki a cikin الترقي شمس الدين الترقي وشمس الأئمة الترقي lokacin da aka jefa shi a cikin wannan rijiya ya rubuta mujalladi sifiri sifiri ashirin da littafin sa almasu lokacin da za a kama shi a sashi a wannan rijiya a matsayin kurkuku yana tsammanin cewa wannan zamansa a cikin wannan kurkuku zai haifar da wannan alkhairi ko ya tsammanin haka amma ubangiji sai ya sanya alkhairi mai yawa a ƙarƙashin wannan banda wannan mu duba mu ga kamar irin ibn al-asir ibn al-asir mai littafin an-nihaya fi gharib al-hadith wa littafin jami' al-usul majruddin ibn al-asir mu duba lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da ainihin gurgunta ya zama na gurgu ba ya iya tashi ya je nan can a wannan zaman ya samu ɗimbin ilimi har ya rubuta mana waɗannan littafan da yanzu duniya ke kin kafo da su. ba ma tsammanin zai iya yin wannan to amma a ƙarƙashin wannan sai ubangiji ya hore masa kuma wannan damar har ya iya samar mana da waɗannan galibin littattafan ibn taymiya da fatawoyinsa ya rubuta su ne a cikin kurkuku a zaman kurkuku ya rubuta akwai mutanen da aka kulle saboda sun ce Allah ɗaya ne zaman kurkuku din nan sa suka ta Qur'ani wanda da ba su haɗa ce ba da da an bar su a sake suna yawo ba za su zamu damar zama su haɗa ce ba amma da aka kulle su a cikin kurkudin su ta hada ne, akwai wanda ya ce ya karanta mujalladi arba'in a zaman su a kurkuku sai da Albani ya yi muktasar na Sahih Bukhari eh, bukari na wanda ya fara yin sani a cikin kurkuku da kansarinsa ya dinga yi har ya gama wannan aiki saboda haka sautari za ka ci abu Da fi samu damuwa kan wani abu halin a tattare da wannan abu akwai alkhairi da yawa saboda haka samun kanka cikin wani abu na damuwa kada ya sanya ka ainihin ka zafala ka shagala ka ainihin tafiyar da rayuwarka cikin bakin ciki da damuwa ka zama na baka kula jama'a baka shiga jama'a baka halartar gurin karatu ba ka halartar wasu tarurruka dukkan wasu munasabat da za a gayyace ka ba za ka je ba saboda kai kana cikin damuwa kana cikin bakin ba ka so ka haɗu da kowa matarka ainihin ta ainihin murtike mata ka mai da gidanta ya zama baki irin yaro in ya matso kusa da kai ka kai mata duka kuma na gaba ɗaya rayuwarka ka ainihin jagula ka da jagula ka ka ɓata ka kuma da duniya yi maka baki irin wani saboda ka samu ainihin tangaro a cikin kasuwancinka ko kuma wani wanda kake so ka rasa shi ba ɗaya ka lalata rayuwarka wannan ba hali ne na mulki ba ba hali ne na mulki ba shi yasa gaba ɗaya arbabu dukkan arbabu suluk dukkan waɗanda suke magana akan halaye na ƙwarin suna cewa ainihin bakin ciki akan wani abu da za ka rasa na duniya ba abu ne abin yabo ba ba wani abin yabo ba ne wannan ijma'i ne gaba ɗaya ba a yabo akan kai bakin ciki a kan wani abin da ka karasa na duniya za mu ga a cikin wannan littafi ibnu taymiya yana gaya mana hatta wanda zai ainihin rashi wani masoyinsa na kusa da shi ya rasu ya yi masa kuka da hawaye a kan rasu wannan taka wannan kukan idan bai kasance rahmatan dilmai yaki ba to ba kuka bane wanda yake mahmud ba wani abin yabo ba ne ba abincin kawo ba wanda shi ne galibin abin da muke yi ainihin lokacin da muke zubar da hawaye na mun rasa wani mamaci idan kana zubar da hawaye saboda ka rasa wani abu da kake samu daga wurin wannan mamacin to wannan ba shi kake tausayawa ba kenan kan kake tausayawa sabanin kukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da zubar da hawaye ya yi shi ne rahmatan lil mayyit la li nafsihi amma mu galibi ai madayin kuka ne saboda mun rasa wani abu dan mutum baban sai mutu yana kuka saboda baban nan nashi yana taimaka masa yau ne taimaka masa ya tafi shi ke sai wato yana tausayin kansa ne ba wani yana tausayin wanda ya ba ko irin wannan ba shi ne wanda shari'a take kai ba da zama da ka zubar da hawaye rahmatan lil mayyit la rahmatan li nafsika anta za mu zo mu ga inda ibn tabi'a yake maganar wannan shi ne sai da dama a bayan alqur'ani abin da suka nuna ke anan Allah yana cewa idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana inda wannan aya ce da ta kunshi falalar sayyidina Abubakar da muskoki da yawa da malamai kai bayanin sa wanda ya faɗaɗa wajen fito da falalar Abubakar a ƙarƙashin wannan aya ne a fasar bilin razi a cikin littafin sama fatihul gai ƙarƙashin tafsirin wannan aya da fuskoki da dama inda za a iya gano falalar sayyidina Abubakar da ainihin martabarsa da darajarsa tsakanin sahabbai ta karkashin wannan aya amma abokan gaban sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama makiya wannan addini da cikin rafilawa a abinda suke daukan wannan aya a matsayin suka da sayyidina abubakar suka ce wannan aya ma ai sukan sayyidina abubakar take ka duba fa a ɗauki falalarka a maida ta abin zaki suka ce wai Allah ya soke shi tunda annabi ya ce la tahzan ya ce mashi kada kai da ciki to ai wannan bakin cikin kaga da da'a ce ga Allah manzo Allah ba zai hana shi ba to tunda kaga ya hana shi kenan saban Allah yake tunda saban Allah tunda saban Allah yake yi kaga ba falala ba ce kenan sun manta cewa Allah ya hana manzansa shi ba yayi bakin ciki ko ba yanzu ba karanta ba wala tahzan alaihi wala taku fi dayqin mimma yankum قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون Allah ya tabbatar da cewa manzon da ya bakin ciki kuma ya hana shi wala taqtul nafsaka alaihi hasara kada ka kashe kanka dan bakin ciki Allah madaukakin sarki ce wala yahzunka qawluhum kada maganganun da suke yi wato ya bata maka rai ya sa ka damuwa kaga ashe wannan hani da aka yi wa sayyidina Abubakar ba wai shi kadai an yi wa manzo Allah eh to zaka ce manzo Allah ya saba wa Allah ne aka yi masa hani Hmm? kawai haka wannan ba shi ke nuna ainihin sai da abubakar ya taɓa wa Allah kuma ai ubangiji da yake la ta'zan ya kara a gaba inna allaha ma'ana ubangiji yana kasancewa tare da kuwa tare da masu tsoron Allah inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun ashe kaga sai da abubakar yana daga cikin al-muttaqin al-muhsinin domin ubangiji ya kasance tare da shi inna allaha ma'ana sannan cewa fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa aka saukar wa da nutsuwa sayyidina abubakar domin manzo sallallahu alaihi wa sallama da man zuciyarsa a nutsa take a lokaci haka baya buƙatar a saukar masa da wata nutsuwa sayyidina abubakar shi yake buƙatar nutsuwar a lokacin sai kuma Allah ya saukar da nutsuwar daga wajensa wannan ba farala bace wannan farala ce ubangiji ya saukar maka da nutsuwa a zuciyarka babu shakka wannan mukami ne daraja ce matsayi ne babba ubangiji ya saukar wa da sayyidina abubakar ayar tana nufin alayhi din nan da miri yana komawa zuwa sayyidina abubakar ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da annabi zuciyarsa a tsake da ake shi ma zuciyarsa ba a tsake ke ba ai ba zai iya nisa dan wannan zuciyarsa ba a tsake ke ba ba zai iya nisa da zuciyar wani ba saboda haka shi zuciyarsa a nisa ke. abubakar shi ke bukatar ainihin a nisa da zuciyarsa shi yasa Allah ke fa anzalallahu sakinatahu alaihi sannan Allah ce wala ya'tunka qawluhum kada maganganun da kafirai suke faɗa maka na cewa kai mawaki ne ko kai boka ne ko kai ainihin sahiri ne mai matsafi ne kada wannan ainihin ya bakanta maka rai inna al'izzata lillahi jami'a huwa sami'ul alim wato girma da ɗaukaka na Allah ne shi yake ba da shi ga wanda ya so domin shi ne wanda yake ji kuma shi ne matsali ga halin da bayansa suke ciki haka nan Allah ce kai la ta'sau ala ma fatakum wala farko bima ataku domin kada ku yi bakin ciki bisa abin da ya ainihin ya kubuce muku abin da kuka rasa ku yi bakin ciki akan wannan kada kuma ku dinga fariya kuna farin ciki na girman kai bisa ga abin da Allah ya ba ku saboda haka inda kai ibn qayyim a cikin madarij salikin yake cewa wa sirru zalika sirrin kasancewar ubangiji ya hana bakin ciki a gurare da yawa a alqur'ani أن الحزن موقف موقف غير مسير ki saboda shi kullum bakin ciki daƙire ka yake da daƙire ka ka ƙi motsi ko ina da ina da yake kuka da hawaye da shi da shi wannan ba za ka same shi ba a gurin fagen daga ba za ka same shi yana kazar-kazar wajen ainihin taimakon asiri ba yana nan yana kuce-kuce da kuce-kuce ba za ka same shi da wannan zuciyar ba saboda haka ba zai bar ka kamo ba sannan babu maslaha a cikin bakin ciki ga zuciya kuma ka zama a cikin bakin ciki wannan wani yanayi ne da shekan yake so ya ka ka samarwa da shekan wani abin da yake fafutukar da ya samar maka domin kullum abin da shekan yake fafutuka shi ne da cewa wato ya hana bawa kazar-kazar wajen aikin alheri ya hana shi kai kawo wajen ɗaukaka addinin Allah inda man najwa min ash-shaytan eh yahzun alladhina amanu har kullum kamar yadda Allah yake annajwa ganawa da mutane biyu za su yi su bar na ukun su guri guda wannan shekan shi ke haddasa irin wannan ganawa domin ya jefa ainihin bakin ciki ko ya sa mumilai su yi bakin ciki haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutane uku su gana ba tare da na ainihin ukun su ba biyu su gana ba tare da na uku ba domin wannan zai bakantar da shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ne annabi zalika yahdinuhu yin haka zai tashi bakin ciki saboda haka al-huzn laysa bi matlub wala bi maqsudin shar'a wa laysa fi fa'ida bakin ciki ba wani abu bane da shara ta ce kai sannan kuma ba wani abu bane wanda yake maqsudi kuma ba ya da ainihin wata fa'ida ba ya da fa'ida domin ba zai dawo maka da abin da ka rasa wanda yake bakin ciki akan mutuwar ɗansa yake bacin rai kullum da sa su al'amur cikin wannan ba zai dawo masa da ɗansa wannan duniyar ba haka nan wanda ya asara ya rasa wata dukiya wannan ba zai sa dukiyar ta dawo ba abin da ya asara ya asara shi saboda bakin ciki ba zai ainihin dawo maka da abin da ka rasa ba a shi kaga ba ya da wata fa'ida ba ya da wata manfa'a kamar da ibnu taymiya ya faɗa wa zalika li annahu la yajlubu manfa'atan wa la yadfa'u madarra wato bakin ciki ba zai jawo maka wani amfani ba ba kuma zai ije maka wata cutarwa ba saboda haka ma yu'zil qalb maimakon haka ma zai cutar da zuciyarka ne fala fa'ida ta fi bai da wani amfani shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake neman Allah ya tsare shi daga bakin ciki Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzn haka annabi yake addu'a ya ubangiji ina neman ka tsare ni min alhammi daga zulumi wal huzni da bakin ciki alham shine bakin cikin abin da zai same ka nan gaba zauna kana tunanin abu kaza fa zai iya faruwa gare ka abu kaza abu kaza bai faru ba amma kuma tunanin kake zai faru ranka a bace zuciyarka a wannan wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman ubangiji ya shiga tsaka ya yi shamaki tsakaninsa da shi haka nan alfazur a dinga yin bakin ciki akan abin da ya wuce wannan ma wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin ya nemi tsari da shi har kullum ya zamana hammuka fi dunya wahid kamar da wani daga cikin magabata yake cewa ij'al hammaka hamman wahidan wa huwa liqa'ullah zamana hammunka tunaninka damuwarka abu guda ne shine tunanin tunanin gabuwa ga ubangijinka tunanin tsayuwa da raba ubangijinka yau mai hukumar nasu da rabbil alamin ya zamana wannan shine damuwarka amma ya zamana kana damuwa ne saboda kanka karan kanka saboda wata maslaha ta duniya sai ka shiga cikin wasa'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haq ya ya zamana kai kanka abinda abinda ya dame ka kai maslaha kace ta dame ka ba lahirar ba ba addinin ba to wannan ka zama daga cikin ta'ifa da ubangiji ya zarga ta jama'a ta munafukai da ubangiji ya zarga yake kawo kansu kawai su suka dame su suna kai wa ubangiji wani tsammani wanda ba na gaskiya ba idan aka ce da su su fito yaki a zo a tafi yaki ce la tarkiro fil haq Allah ce ne qul naru jahannama ashaddu haqa haka duk sanda ka sa duniya a zuciyarka kake ta zullumin a kanta تغبالي يكون سيئة دائرية سيئة فعتسين أبلا كتوبة لوكا تلتا سيئة سلالة بتاع وجن جاي إزاي جيب عتسين زافر لانا وبنجي يسيئة كده قل نار جهنم أشد حق أو رابطة صورانه وتجهنم تاخذ ذات اللي كي مغانا أكان فعنا الدنيا فلا أصوص بجي وذات الدنيا أن يسوع في ذات اللي يتجرم ومنهم من يقول ذني ولا تستني على في الفتنة تفصل wa inda jahannama la muhitatun bil kafirin wanda zai ce ya rasulullahi zalli ka bani ka izini ina da zarura in zauna kada in tafi yaki kuma in fada cikin fitina ba na iya haƙurin ainihin nesa da iyali na ni mutum ne mai sha'awa ni kaza kaza wai shi in ya tafi yaki to zai lalace Allah ya ce ala fitna fitnati taqatu a cikin fitinar yanzu suka fada suka fada dumun gudu wa inna jahannama la muhiqatun bil kafir jahannama tana nan ta zagaye kafirai ko ina hada yana yana kokarin wai ya gudu shi kan abin da ya dace shi shine yaya zai ya guje wa yaki domin yana ga yaki zai jefa cikin fitina Allah ya ala cikin fitina ta ba duk wanda zai zama hammuhu nafsuhu hammuhu hadhihi dunya to Allah madaukakin sarki kuma sai ya jarrabe shi da abin da za haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kasance duniya لتكفي هم الانسان من كانت الدنيا همه فرق الله شمله شتت الله شمله وجعل فقره نصب عينيه ولا تأتيه الدنيا إلا ما قدر له جمع الله قلبه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راهنة وانت يا زمان دوليا اكتب كده مورتا الشيء بنجدي يجربيش يواد الحليم جماعة تكي جندنسا يقوم إليه ka rarraba zuciyarsa ka zama zuciyarsa ba za ta nutsu ba ba za ta samu haɗuwa guri guda ba sannan kuma duniyar da yake hankoro ba zai samu sama da abin da ubangiji ya rubuta masa duk faɗi tashi in ya kowa kai tsawo wajen tara duniya ba zai wuce abin da ubangiji ya rubuta masa wanda kuma lahira ce damuwarsa ubangiji sai ya haɗa masa ya nutsan masa da zuciya ya haɗa masa danginsa jama'a su zama suna son shi zuciyarsu gaba ɗaya ta haɗu a kansa ya zama kalimatu ijma sannan kuma duniya ta zo masa tana turbin hanci ta auka daga cikin kasa saboda ka ubangiji yana mu'amalantar mutum ne na kaiza qasdihi idan duniya yake nufi sai ubangiji ainihin ya mu'amalance shi da rashin duniya da rashin samun abin da yake so idan kuma lahira ce a zuciyarsa sai ubangiji ya ba shi duniyar kuma ya ba shi lahira da shi da ibn qayyim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari daga alhammu wal huzn yadda bambanci tsakanin alhammu wal huzn shi alhammu shi ne al-makruh alladhi yaridu ala al-qalb al-makruh alladhi yaridu ala al-qalb in kana lima yastaqbal yastaqbal aw rasahu al-qalb duk abin da zaka ji na bakin ciki da zai same ka ka je shi a zuciyarka idan bakin cikin na wani abu ne da nan gaba kuke tsammanin zai faru gare ka to shi ake cewa alhamdu wa in kana lima madan aw rasahu al-huzn idan kuma abin da yake ya wuce ne to wannan shi zai gadon maka da abin da ake cewa alfajir dukkanin waɗannan abubuwa sukan ainihin raunana zuciya su hana su tashi faɗi wajen isa ga ubangijinta sai dai ka amanta dan adam yana fadawa cikin bakin ciki ba tare da yana so ba bakin ciki wani abu ne wata manzila ce da dan adam yake samu a kansa a ciki bi ghairi ikhtiyarihi ba bisa ga zabinsa ba shi yasa ɗan aljanna in suka sha aljanna sukan yi addu'a su ce ne alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan muna godiya ga ubangiji da ya tafiyar mana da damuwa da bakin ciki wannan shi yake nuna maka cewa a duniya sun gamu da bakin ciki saboda musibu da suka rika gudana a kansu ba tare da ni ba tare da zafin su ba ka wannan bakin ciki yakan iya samun bawa ba tare da ya zaba ba abinda ake so idan wani abu na bakin ciki ya same shi to kada ya ga baibaye shi kada ya hana shi motsi kada ya hana shi darawa kada ya hana shi murmushi kada ya hana shi fuskantar dan uwansa kamar yadda aka sallallahu alaihi wasallam to an talqa akhaka bi wajhin tal ka hadu da dan uwanka da sakakkiyar fuska wannan ma yana cikin al-ma'ruf kada bakin ciki ya hana ga wannan aiki na alkhairi ka sani rayuwar musulmi a doron kasa rayuwa ce da ubangiji ya sanya ta wasa a katsakiya ba a ce kai ta ƙyaƙya ta dariya ko da yaushe ba ba ji ba gani kai duk inda aka gan ganka dariya kake yi kana dariya tsayar kana buguwa da kasa wannan ba haka ake bukata da gare ka ba kuma so ake a gan ka kullum abokan kamtsarira ba fuskar ka amurke a turmike kullum fuskar ka kamar ta shanu ba a bukatar haka ka zama a katsakiya. a bakin ciki ya same ka ka yi bakin ciki na wani ɗan lokaci ka zubar da hawaye to kuma a ka dawo ka ci gaba da rayuwa tare da mutane kana mu'amalanta su kamar yadda musulunci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kuka da hawayenta sannan kuma bai kasance kullum mai mutuka fuska ba mai daura fuska ya kasance zafuka kana zafuka sinni kullum za ka ga bakinsa yana maka murmushi haka sima ta annabawa take kamar yadda Allah ya ba mu labarin annabi Sulaiman eh, fa tabassama dhahikan min qawli fa tabassama dhahikan min qawli yayi murmushi yana mai dariya daga magana da kai an gane ko kaga annabin Allah ne haka wannan sima ce ta annabawa shi yasa ake daga cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam على سفة تاشدة شوى كان هو الضحوك القتال الضحوك القتال لكن يوان داريا إذا أبن داريا يزدد بها دارا سننكم القتال جاري ميني برديني سدوكي أبا جمعه وأن الداريا بتساء هذا مصوش الكوبة هذا مجاري ميني إن أتذوق جمعه أنا النبي لا كذب على ابن عبد المطلب حقيقة كان سكلا صلى الله عليه وسلم to ka zama kai ma kana fuskantar mutane da fuska wacce ke fatakkiya kana wani abu ya same ka gaba ɗaya ka mai da gidanka ya zama kamar jahannama babu sanyi a ciki babu rahama a ciki kada ka yi haka da zamana ka fuskanci rayuwa da sauki duk abin da ka rasa ka san cewa ubangiji ne bai baka abin da kuma ubangiji ya so baka babu wanda ya kai hannu واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك wannan in ba mumini ba babu wanda yake da irin wannan karantarwa to babu wanda yake da irin wannan karantar kuma ka tuna cewa ni'imomin ubangiji da ya maka fa suna da yawa dan ka rasa wannan ni'ima kada ka manta cewa a cikin ni'imomin ubangiji kake dundun ta ko ina ta ko ina alam naj'al lahu aynay ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ولا ندفع لهم in aka ce ka bada a baka a baka ainihin miliyan ɗaya a yanke maka kunnuwa za ka yi ko a a baka miliyan ɗaya a yanke maka hanci ko a yanke maka to a shirka gaba ɗaya kana ɗauke da abin da ya miliyoyi a jikinka na neman wafin ubangiji kuma saboda ka rasa wata yan miliyan guda ɗaya sai kuma shi ke nan ka shiga faɗa da mutane sai ka duba wa'in ta'uddu ni'mat Allah la wa ma bikum min ni'mati fa min Allah wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina idan ka tana cewa a fasikin ni'ima kake gaba da baya lafiyar da ubangiji ya baka ni'ima wani yana nan ya rasa lafiyar da kake da ita ya mallaki duniyar babu abin da bai mallaka da za a ce ya bada duk abin da ya mallaka lafiyar sa dawo ya jika ya je shi ainihin yana su ma kamar yadda kake din nan da zai bayar sai kai kaga kana cikin wani kan kana dauke da wata taska da wa kowa yake da ita sannan sama da komai kana da wata ni'imar da tafi kowace ni'ima siratal ladina an'amta alaihim wato wannan ni'ima ta musulunci ita ce ita ce an-ni'matul butlat ni'ima wacce ke sakakkiya ni'ima ce ta kowane ta kowane galibi ta kowane bangare wato babu ni'ima wacce take mahba sai ni'ima ta musulunci duk wata ni'ima to ta wani bangaren tana tattare da matsala amma ban da ni'imar musulunci shi yasa muke roƙon Allah ya bamu wannan ni'ima a lokacin da muke sallolin mu biyar ko sallolin na su sulu muke karanta fatiha muna roƙon Allah in jinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim dhalin wannan ni'ima da muke roƙo ita ce ni'ima cikakkiya ni'ima cikakkiya to ka tana cewa ubangiji ya yi ka musulmi ke ya gama maka komai ya gama maka gata domin ita wannan duniya guri ne na wucewa kai kayi guzurin da zai kai ka inda kake so ka je wani kuma gashi nan ba uzuri tattare da shi saboda ka ake kai kana cikin ni'ima ba za ka ce karanta ba saboda haka wani lokaci abin bakin ciki ya kan samu mutum ba tare da zaɓinsa ba ya yi bakin ciki amma wannan ba shi yake nuna cewa bakin cikin nan nasa kuma zai samu lada a kansa ba a shi yasa faɗar Allah da yake cewa wala ala allazina idan ma ma atauka li tahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيد من الدم حزنا أن لا يجدوا ما يجدوا وأنا آية كثي مجنع كم متانا لتكذوا تكحي يا رسول الله مو ما منا أصوم بسياج أما ما منا أبو هوا النبي صلى الله عليه وسلم يا بنت كابي سامة متى أجد أن تحوظت بسياج وما بأشياء إنا تفيها شيء ليسا بأيكي لدى الأبتبائن غريب وغريب تاكا أما فوش تفيها شيء ذو أسبوك من قال لا يجد فيها أبو tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam suka tafi idanun suna zubar da hawaye hazanan saboda bakin cikin Allah ya jidu bayan su ko kaga wannan ba wai ana raban shi bakin cikin karan kansa bane a ana yaban su ne saboda abin da shi bakin cikin yake nunawa na damuwarsu da addinin musulunci har ma gashi saboda sun rasa abin da za su fita da shi fagen fama za su fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jihadi wannan ya sanya su damuwa ya sanya su bakin ciki wannan shi yasa aka yabe su da wannan ba wai karan kansa shi bakin cikin ba kuma kamar hannunka mai sanda ake yi ga munafukai waɗanda suke kyan fita kuma suna jin daɗi wai su sun yi wayo ba su fita ba hadisin da yake cewa ma yusibul mu'mina min hammin wala nafadin wala huznin illa kafara Allahu bihi min khataya Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abin da zai samu mumini na ainihin tararrabi da zullabi da bakin ciki da wahala face ubangiji ya kakkaɓe kurakuranka da wannan wannan abin da yake nunawa yana nuna abin da ya same shi na bakin ciki ke ne a nan duniya wani abu ne mukaddari daga ubangiji yakan samar wa da bawansa wannan domin ya kankaɓe masa abin da yake na laifukansa amma wannan ba shi yake nuna cewa mutum ya dinga neman kuma abin da zai tashi bakin ciki ba ko kuma idan bakin ciki ya faru gare shi ainihin da yi kokarin ya ci gaba da wannan bakin cikin kada ya abin da zai rabu da wannan bakin ciki saboda haka hadisin da aka rawaito daga Hind ibn Abi Hala wajen sifanta manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa kana mutawasil al-ahdan wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai bakin ciki a kowace yaushe wannan hadisi ba gaskiya ba hadisi ne ba gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama mai bakin ciki cikin bakin ciki ba ko dai bayan ubangiji ya kiyaye shi ya kasance shi daga bakin ciki akan wannan duniya da abin da ka kunta ya hana shi kuma kada ya bakin ciki bisa da tabirai ya kuma gafarta masa ma ta kaddama min zambihi wa ma ta akhar abin da ya gabata na laifukansa da ma wanda ya jinkirta to sai ina bakin ciki zai zo ya lulluba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana da'imin fish ko wanda ya wuce sai fuskar tana walwala yana sakin da hukar sinni mai ainihin murmushi ne da dariya kana yadhaku hatta kaddu nawajihu yakan yi ainihin dariya har fikokinsa su fito sallallahu alaihi wasallam وشينا يقولنا أبن ابن تيمية يجي مكان أنا يجي وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه shi bakin ciki baya jawo maka amfani baya kuma ije maka wata cuta saboda haka baya da wata fa'ida wa ma fa'idata fihi la ya'muru Allah la ya'muru abinda baya da wata fa'ida ubangiji baya yin umarni da aiki na'am la ya'tamu sahibuhu idza lam yaqtarin bi huznihi muharram ibn taymiya ce e, duk da cewa dan kai bakin ciki wannan ba zai sanya ubangiji ya rubuta maka laifi ba sai idan ka hada bakin cikin ka da aikata haramun kamar yadda zama alal masaibi kamar yadda ake yin bakin ciki bisa ga faruwar wata musiba kamar qala annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha la yu'akhidhu bi dal'il ayn ubangiji baya kama mutum da kwararar da ainihin hawaye da idanuwansa wala da bazin qalbi ko kuma da damuwa da zuciyarsa za ta yi walakin yu'akhadhu ala hada aw walakin yu'akhadhu ala hada wa yarhamu sai da ubangiji yana kama mutum da wannan yana tausaya masa kuma da wannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna harshen harshensa abinda harshe zai furta abinda zai faɗa wannan shine dalilin da zai sa ubangiji ya kama mutum da shi wannan hadisi ne sai yana cikin sahih bukhari kuma sababin sa kamar da Abdullahi dan Umar ya rawaito cewa Sa'ad ibn Ubada ya samu rashin lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi dubo shi shi da wasu daga cikin sahabbansa Abdurrahman ibn Auf Sa'ad ibn Abi Waqqas Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara musu yarda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya shiga gurin sa sai ya same shi dangin sa mukarrabansa suna kewaye da shi sai tambaye su yace ya cika ne suka ce a'a ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kuka yayin da mutanen nan suka yi kuka annabi sallallahu alaihi wasallama su ma sai suka yi kuka sai ya ce ala tasma'un shi ba ku ci ba إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يلحق سلوه بن جدي ولا هذا السرواني دهانا يعني إشارة زوا ذهايسا سقوكم يتقي سوى إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه كما مما في أكل نوة عذابة أدريل فوكا دا في ألان تغاسي فوكا نمياها أدين دا أينه دا صوتي أنا قلوروا أنا فوكا أنا دوكا إرجي أينه أنا يا تقوى wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan yi wa mutum azaba da wannan musamman ba idan ya kasance mutumin nan ya yi wasiki cewa shi a yi masa kuka akan wato bayan ya musu in sa a jahiliya yana daga cikin abin da mutanen jahiliya ke alfahari da shi irin kukan da za a yi maka rurrus shi yake nuna cewa kai mutum ne babba da matsayi idan aka yi kuka kaɗan dan bayan mutuwar mutum to alamar cewa shi wannan mutum ba ba wani mutum ne mai matsayi mai martaba ba amma in mai martaba ne har haya akan ɗauko na waɗanda za su zo su zauna su ta kuka musamman mata akan ɗauko su haya su zauna su yi kuka su yi kuka su yi kuka duk makota a ji su to daga nan kuma suka gama a biya su tafi to kaga wannan idan aka ana alfahari da wannan mutum ya yi wasiya da wannan kamar yadda sarrafa tasbil abd yake cewa idan mitti ne idan mitti ana wa shukki alayya aljayba ya umma ma'badi mawaki ne yake jawo isa yake cewa idan na mutu to ki yi min kukan da ya dace da ni ki dubi matsayina ki yi kukan da zai nuna na isa kuma ki yaga taguwarki saboda ni kaga wannan ya za a yi mutu bayan ya yi wannan wasiya an yi masa wannan kuka Uban ubangiji ba zai masa azaba ba sa malamai suka ci ko dai wanda ya wasiya ko wanda ya san ana yi amma bai karantar da cewa haramun ba bane ya bar gidansa ana yi bai hana su ba bai kuma nuna musu cewa ba a yi ba to wannan ina musu ne zai kama shi bisa ga wannan amma wanda ya karantar ya faɗakar duk da haka wasu suka yi a jin wannan faɗakarwa tashi ubangiji ba zai kama ta ba zai kama shi da abinda ba shi da hannu a ciki ba kuma ba yadda zai yi shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lokacin da ɗansa ibrahim ya rasu sai hawaye suka zuwa idansa shi ne sai ainihin abdurrahman ibn auf sai mamakin kukan manzon allah sallallahu alaihi sai ya tambaye shi ya rasulullah kana kuka sai manzo allah ya ce innaha rahmatun wa yaj'aluha yaj'aluha allah fi qulubi ibadihi rahama ce da ubangiji ke sanyawa a zuciyar bayansa haka tausayi ne ya kama ni shi yasa na kuka التي تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراسك يا إبراهيم لمحزونون وإذا نواتنا هواي زوجي أنا بقيتكي وما مزاغ فتوى سمكنا بسيء بالذي يسد أبيتكي وما موما سداموني لبقيتكي بطلبوا لك يا إبراهيم هكذا لأن إن الله مدعو في سلكي كيشيا وتولى عنه إلى بام الأبارن الذي يقول عليه السلام وتولى عنه يجوي ما يتالي يا إنسان وقال يا أسفا على يوسف يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كبير يا أسفا يا بكين شكينا بتبع النبي يوسف وابيضت عيناه من الحزن إذا نوانت سكي ثاني سبولة بكين شكي لداموها فهو كبير yana cikin ainihin damuwa ba kansanuwa ba wannan yana daga cikin damuwa da ubangiji ainihin yake rubu yake sanya wa bawansa ba tare da ya zaba ba amma kuma wannan ba shi yake nuna cewa ubangiji zai ba wa mutum lada akan wannan ba shi da ibn tabiya yace wa qad yaqtarinu bil husni ma yusabu sahibihi alayhi wa yuhmalu alayhi wa yakunu mahfudan min tilka jiha la min jihati al husn wato bakin ciki yakan iya haduwa da abin da zai sa a hakan kawo mai bakin cikin a gode masa a yabe shi ya zamo abin yabo ta wannan bangaren wato a dalilin abin da ya haɗu da bakin ciki ba wai a dalilin bakin cikin ba kal hazini ala musibatin fi kamar wanda wata musiba za ta auka wa addininsa ya yi bakin ciki a kanta wa ala masa'ibin musulmi na umuman ko ya yi bakin ciki akan musiba da take auka musulmi gaba abin da yake faruwa a afghanistan abin da yake faruwa a iraki abin da yake faruwa a kashmir abin da yake faruwa a filistin suke faruwa ga a sassan duniya su sa shi damuwa hakan iya masa akan wannan ba wai dan yayi bakin ba wai dan bakin cikin shi karan kansa ba sai dan abin da ya haɗu da bakin cikin na nuna damuwa ga abin da ya faru ga yake faruwa ga addinin sa ko ga musulmi fa hadha yusabu ala ma fi qalbihi min hubbil khair wannan akan sakan ka masa a bisa abin da yake cikin zuciyarsa na san alkhairi wa bughd sharri da kin sharri wa tawabin zalika da abubuwan da suke kama da wannan walakin al-huzn ala zalika idza afda ila tarki ma'mur min as-sabr wal jihad sai dai bakin ciki irin wannan idan har ya kai mutum zuwa ga barin abin da aka umarce shi da shi na ya yi hakuri ko ya hana shi jihadi wajen mai manfa'ati ko ya hana shi jawo wa 'yan uwansa ko kansa amfani wa dafi madarra ko ya hana ya ije wa kansa cuta nuhiya an to wannan ana hani ga barin ana hana irin wannan bakin ciki wa illa sai dai idan har mutum ya yi bakin ciki ba tare da wani abu wanda zai sanya ya samu lada ya haɗu da bakin cikin ba to wannan abin da kawai za a yi wa mai irin wannan bakin cikin ake ba ya da laifi ta fuskar bakin cikinsa amma kun ba zai samu lada akan wannan bakin ciki ba wa amma in abda ila za'f al amma idan bakin ciki ya sanya zuciya ta rauni washtighalihi bihi ya shagala da wannan bakin cikin an fi da ma amara Allah bihi wa rasuluhu ya bar abin da Allah ya umarni da shi da manzansa kana mazmuman alaihi min tilka to za a zarge shi a soke shi a aibanta shi saboda wannan abin da ya faru gare shi saboda raunin zuciya da ya samu saboda shagalta ga barin abin da Allah ya umarce shi da shi ko manzon sai umarce shi da shi saboda bakin ciki wa in kana mahmudan min jihatin ukra ko da ta wani bangaren za a yaba masa ta wannan bangaren za a tsuke shi to anan ibnu tabi'a yana nuna maka a cikin ayyukan zuciya irin kamar bakin ciki wani aiki ne da babu inda aka yabe shi aka ce ka yi bakin ciki irin wannan sabanin tawakkali sabanin almahabbatu lillah sabanin ar to shi ne ya fara kawo maka irin ayyukan zuciya da ba a bukatar su sannan kuma zai ci gaba da kawo maka da ayyukan zuciya waɗanda suke hasanatun ne mahta ayyuka ne na alkhairi tsantsa babu inda ake sukan su ko ake ainihin zargin su shine abin da za mu karanta insha Allah a sati mai zuwa Allah in Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bismillahir a da farko akwai faɗakarwa da wancan wayan da ma'ayi a yi da masu rubutu tambayoyi wasu idan suka rubuta tambaya maimakon su ne ko ta hannun waɗanda suke gaba gaba sai su rika jihota da kuma ta yi tambayar nan akwai aya alkur'ani ko a hadisi ta gaba ku girmamawa haka mata idan ka rubuta sai ka mika na gaban ka shi kuma dan har ka zo ga inda yake bukata a daina jefawa a wannan yana cewa mutumin da ya tafi bulaguro ya bar matarsa kan hanyar ta tafiya ya mutu labari bai zo mata ba sai bayan wata biyar mene ne hukunci takabar matar za ta yi takaba ko ba za ta yi ba abinda malamai suka fi rinjayarwa shine za ta yi takaba lokacin da labari ya zo mata kawai takabar hakkin sani ba wai kawai ainihin zaman ta haka nan shine takabar ne. akwai wasu hukunce hukuncen da suke da alaka da ita kanta takaba din ta mai takaba ba ta yawace yawace in ba bukata wata ke ne ta yau da ko gobe ta dan adam ya ta saba ba ta kwalliya in ba shiga dai wata ce za ta saba yi ba a gidanta waɗannan hukunce hukunce duk ba za su yi ba idan ba ta da labari kuma wannan haƙƙin sani shi saboda haka tana yin ta kaba lokacin da ta samu labarin ainihin da abin da ya faru da shi wannan kuma yake cewa malam a da ni na kasance mai yakar karatun da karatu da wa'azozi na ahlus sunna wata rana ina zaune sai na ji rediyon FM an sanya karatunka kuma na ji na ji a inda ake yin sa sakamakon haka wato ya fito sakamakon haka ne ya rika halartar wannan har Allah maɗaukakin sarki ya nufi da shirya ya gane gaskiya a halin yanzu ya gamsu da wannan akida ta sunna yana fatan za a ta cikin addu'a Allah ya tsare shi daga sharrin makiya Allah ya tsare shi ya tsare mu baki daya sannan yake tambaya shin malam zan iya yin sallah a bayan limamin da yake aske gemun sa ina fatan za a yi manne ina fatan za a samu wannan tambayar tawa ga lalle aƙida ta samu kaga dan tsaba yake akan gemu to gemu gemu baya cikin aƙida wacce za a kafa mutum ko a ce fallafa da sai da ya aske gemu aske gemu a faɗa mafi yawa cikin malamai na daga cikin ayyukan fasikanci kamar mai shan taba ko mai shan giya ko wani abu irin wannan sallarsa a karan kansa ta yi kuma duk wanda sallarsa a karan kansa in ya ja mutane sallarsa ta yi amma abin da aka fi so a samu limami wanda yake mutaki ne idan ya kasance ya fi karfin kowa da kowa a gurin dole shi zai yi sallah kuma a akidarsa ba ta da matsala idan sai a yi sallah a bayan ko da ko ya kwashe gemunsa kwashe gemunsa wannan shi ta shafa kai dai sallar kake so kaga an yi maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sallu kamar da aiki wani sallu kaga shi mu ba wai akida ba sai da mutum zai zama sallar sama an daina karba ne a sallar tana nan illa iyaka mai laifi ne akan so liman ya zama yana da hali na kwarai saboda shi shugaba ne kuma shugaba koyi ake da shi wani in ya zo ya gan shi ya yi wa mutane sallah yana yi wa mutane sallah da gobe zai dinga kwaikwayon abin da yake kaga sai ya dauki abin da ba daidai ba daga wajensa to amma in ya zama na ko an fi ku karfi aka naɗa muku shi ko kuma shi kan ya fi ku karfi eh, shi gina ka masallacinsa kaga ba ba da zafi da shi dai da kula kai sallar in ta kama ya zama dole kai sallar a gurin kuma akwai inda kake jin zuke ka za ta fi nutsuwa ko kusa to shi kenan sai ka je ka kai kai sallah irin wannan tana yawan faruwa musamman a halin tafiya an je an shiga masallaci matafiya za a yi sallah wani ne tantattan haba ya shige gaba kaga an shiga kai ba za ka yi cewa ka janye shi ba saboda haka kuma ba za ka ce ba za ka yi sallar ba tunda yana da cikakken gemu yana sai ka yi sallah a bayan sa sallar ka tayi Allah ya shirye shi kuma ya tsaye da gemun sa wannan kuma yace yaya hukuncin yin sallah raka'a raka'atai alfajr bayan sallar asubahi a iya yi ko a a iya yi ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan dinsa Hafiz al-Iraqi ya kyautata isnadin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito bayan an gama sallar sallar asubahi sai ga wani yana yana yin raka'o'i biyu kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a hudu kuma a sallar asubahi ko kuma sallar asubahi sau biyu kake yi shine sai ya gama ya ce da shi a raka'a da yin fajr ke ban samu ba shine yanzu nake yin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce bai tare da ya masa inkari ba wannan ita ce sunna ta tahiriya annabi ya ga an yi abu ba tare da ya hana ba don haka ya nuna kenan ana iya yi wannan kuma ya ce a gaya masa a ma'anar waɗannan hadisai آه، لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم من قريش لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش لا يكونن من بعد 12 أميرا كلهم من قريش الخلفاء بعد 12 بعضهم بعده نقباء بعدة نقباء بني إسرائيل wato wannan yana daga cikin akidu abin da shi a suke makalewa wajen cewa limaman su goma sha biyu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya nada su limaman su ko haka su ake magana a nan cewa la zaru amrun nasi ma bi ma waliyahu 12 rajula kulluhum min quraish al'amarin mutane ba zai gushe ba yana tafiya daidai ba su dai mutane goma sha biyu sun shugabance su dukkan su da quraishawa ko cewa wannan addini zai ci gaba da zama addini ka karba matukar a har zuwa shugaba khalifa guda goma sha biyu da quraishawa haka suna zana waɗannan mutane daga kan sayyidina ah, ali hussein har zuwa kan imamun su na kanshi wanda suke cewa shine mahadi wanda yake ya boye a karkashin kasa yana jiran duniya ta lafa sannan ya fito wanda kaga zaki nema ya fito a yi gwagwarmaya a yi jihadi da shi mana sai boye a karkashin kasa sai komai ya yi tsabi ya yi daidai, kusan sannan shi ya fito shi da ake so ya fito ya zuga mutane ya ayyuhan nabiyyu harrijul mu'minina ala alqital ba ka kace a fito ayi ba shi shugaba ne zuga mutane zai fito ayi ba koyewa zai ba kuma a ya zama a da shi amma wai inda yanzu ya koye ma ba za a yi jihadin ba sai ya fito sai ya fito mana sai a zauna a ita kakkashe musulmi ba ba ba jihadi kenan kowa ya zo ya ta abin da shi yasa ba daga cikin aqidar shi a jihadi fi sabilillah sai a gurin su sai imami ya ya abin nan saboda ka hatta abin da ya faru a Iran ba sa daukar sa wani jihadi ne abin nan kawai dadi ne kamar yadda barawo zai zo zai zaran maka gida ka tashi ka kare kanka shine kawai suka yi amma ba jihadi su jihadi a gurin su sai imam ya eh, imam ya bayyana da jihadi da sallar juma'a da sallar duk wannan sai a bayan imam wanda yake eh, shi kuma imamun nasu yana karkashin kasa har ya da fito ba suna da ta addu'a suna ta kuruwa Allah ya da fito da shi har yanzu kuma bai fito din ba da can an ce daular banu umayya eh, su suka hana shi fitowa saboda azzalume ne za su kashe shi to tun yaushe yanzu rabamu da duk <laughs> daular bani umayya mutum ne ma san wata daular bani umayya ga shi ma an yi kasa iran ba sai ya zo ya hijira tafi iran ba saboda kaga duk wannan <clears throat> yana nuna maka ya ce kuma wannan hadisin yana maganar khalifa khalifa shine wanda ya zama ya karbi shugabanci bayan wani ya wuce ya karbe shi a madadinsa ya zama makwabcin sa shi ake cewa khalifa ana cewa na Abubakar khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar khalifa na na Abubakar ko na Usman khalifa na sayyidina ha Umar kaga khalifa shine man khalafa ghayrahu ko shi ake cewa khalifa amma wanda bai samu wani mukami ba bai samu wani matsayi ba to khalifa ne na shi kaga ba a kiran shi khalifa a ka'idar larabci ba ka kiran shi khalifa sai idan ya rike matsayin wannan da ya wuce shi to waye ya rike matsayin matsayin a sai idan albayan ya gama khilafa sai abin nan Alhassan ya karba cikin dan kan watanni ya hada kai da muawiya yace ya ban mata don a samu zaman lafiya sai yasa ba sa san hasan ba sa ba sa lissafa shi da tare da shi ne ya ma shugabanci to sai da din kaga bai yi ba a fita eh, mutanen kufa suka ce zo za su za su naɗa shugaba ƙarshe kuma da ya fita ya tafi kufa ɗin suka gudu suka bar shi wasu ma aka haɗa ba shi da su aka zo aka yake ta har shi to ba wannan bai wani shugabanci da za ka kira su khalifa haka sauran duk da suka faɗa babu wanda ya taɓa zama wani khalifa don haka malamai suna cewa wannan ba wai ana nufin waɗannan kulafa ba bayan sun zana kalifofi guda biyar sukan zana wasu shugabanni da aka yi a tarihi na musulunci waɗanda su ma sun yi nagarta a cikin ainihin shugabancin su kamar Umar ibn Abdul Aziz wanda khalifa ne ana yasa shi ne na biyar daga cikin su haka ba ana nufin waɗannan khalifa kula fadin ba su ne waɗancan mutanen da ba su yi ainihin shugabanci ba ba su rike komai ba Allah sallallahu alaihi wasallam bai zana sunayen su ba zai ka waɗannan din yake nufi kuma ambatan su da yayi khalif kulafa yana nuna cewa sun rike shugabanci bayan sa saboda haka waɗanda suka rike shugabanci bayan su ake magana a kansu kuma sai aka yi min ba shi aka yi ba kawai daga tsatsan alil bai min quraish wanda yake da nasaba da quraisha duk banu umayya na quraishawa ne dukkanin su quraishawa ne su muawiya su umar ibn abdul aziz dukkan waɗannan quraishawa ne inda su ko da sun kasance da kabilar bani umayya amma dai nasaba su tana ainihin haɗewa da sauran quraishawa gaba kuma annabi cewa min quraish ba cewa min alil bai ba wannan wani hadisi ya kawo man kana lahu ila Allah haja fa yad'u biha fi dubra kulli salati al-mafruḍa wanda yake da wata bukata ya roki ya roki Allah wannan bukata bayan ko ta sallah ta farilla wannan hadisin bai inganta ba dama ya ce a ga masa ingancin hadisin to kamar yadda rubuta ibnu asakir ibnu asakir yana kawo hadisai da yawa cikin tarihi da wanda wasu inganta ba amma amana ba shi ke nuna in kai sallah ba za ka roki Allah a bayan sallar ka domin kar magana doguwa akan wannan anan da maganganun su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da sauransu waɗannan su ne dai tambayoyin da suka zo hannuna da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai abin da muka yi Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi